kuma in kun ga tsaya ma Allah Allah zai arzita ku sai ka ce to faɗa mini wa Allah ya taɓa ci su bai sana'a ba suna da yawa Allah ya arzita Maryam ko bai arzita ta ba ya arzita cikin masallaci sana'a me take yi arzikin da ma ko yi sana'a baka samun irin abincin nan eh yaya Allah ke bada labarin cikin suratul maryam kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada inda harizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin to baka yi sana'a ba ya kake samun kuɗi sama na ruwan kuɗi nice sosai ko sama ka ruwan kuɗi sama ta taɓa ruwan kuɗi ko bata yi ba karanta sayyid bukhari Allah ya wa annabi ayyuba ruwan zinari yana cikin khususiyya annabi ayyub a ce shi an ka ce shi ɗai kai ma in ka bi Allah Allah na Allah na ta ka sai na uku Allah ya arzita bello yabo dukkan kunan ga kunan ku a kusa gare ni yan ana kashe ku an kace ku faɗi mai asana a bello yabo kuna faɗi amma ina cin abinci ko ni ci kwakkalli huskata ya san bayan da yunwa sannan kun kalli irin rigunan da naka ka san ba ta da talauci to kwaɗi sana'a ta na ba ku a sami kwaɗi me sana'a bello yabo ba oh! yi ba sana'a ba ce don ba kuɗi ake don haka ba sai mun tafi nesa ba ina aiki da yi wa ciki da shi duk da ne zamana kuma ga Laji family mata hudu da ɗa goma sha wani abu amma kullum sai mun ci abinci mu yi sutura ba wata lalura ta ta gare ni tare da taimakon Allah ku faɗi wane ne a tare da Bello ya all this years shekara duk shekarun ga shekara ta goma sha uku rabe na da aikin gwamnati ka ko sai yanzu in kana da yan noma ko ka ganin da kalme kana ɗauka ta in kana bi ɗan lebarori za a yi ma aikin ƙarfi aikin siminti don Allah ko na ce ma ga ni kana ɗauka ta sai dai in sadaka za ka bani wannan ka amma kasan bani iya yi 24 hours ina cikin gida san duka sallama ina nan cikin gidan na yanzu ka na ya buzu da kasan burgu an a komi kuma abinci muke ci duk lalurori ga sunan har a taimaki wasu ka gani ashe Allah ya arzita mutum ba da sana'a ba ko bai arzita ba yauwa daga cikin abin da ke nuna mana sana'a ba wajibi ba ce halacce akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi shi in kuna tunu karatun mu na riyadus salihin wani bawan Allah ya kai karar dan uwansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kawawa wani magana baya sana'a komi ni ke sana'a yana ciyar da shi shi da safiya ta waye sai ya zo nan wurinka ya zanna yana ɗaukar ilimi don haka me an bukata tai annabi yawa wancan faɗa ya samu sana'ar da ya kama me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya ce mai la'allaka turzaqu bihi ai zai yi arzikin da ake baka kasuwancin da albarka ta ne Allah ke baka arzikin ku te ku bin na baku assignment ku ɗauko hadisin nan ku bincika annabi ya kira je ci kai ko ka tashi ka samu sana'ar da haka kama annabi bai mishi wada bai ce A shi kenan ba dole ba ne. don sana'a dole ce to kenan billi abu ya ba wajibi don ban ko guda amma da sama Allah ka jeho min kuɗi ina ci <laughs> cikin wasu ya cikin wasu ya mirda kasan da yawa ake challenge din ku ko wai malamin ku sana'a me yake yi duk wanda ya muku wannan tafiya ku ce ka take iskan mai mana ba yana nan ba take iskan mai ka tambaye shi to yanzu kun ji a gabaki na sana'a komi ba ni amma ko ba hada ma ba ka muna cin abinci don mu ba mala'iku ba ne alladina la yakuluna wa la yashrabuna <laughs> ina fatar kun fahimta don haka ibada Allah ya ce mai in mun yi ibada Allah ya lamunce mana game da arzikin mu shi zai ɗaukar mana sa to Allah ya shiryar da mu